bismillah alhamdulillah salatu salamu ala rasulillah nabina muhammadin ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd masu kallon mu da sauraron mu a duk inda kuke a fadin duniya muna muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh barkan mu da kasancewa ta ku a cikin wannan shiri na musamman wanda zai ke zuwa muku kai tsaye a daga shafin mu na dandalin sada zumunta wato shafin facebook da youtube da sauran kuma shafukan da muke amfani da su na africa tv 3 wanda kai tsaye insha Allah ta'ala wannan shiri zai ke zuwa muku ta hanyar tattauna muhimman al'amura da suka shafi rayuwar mutane ta yau da kullum musamman matasa wannan shiri an masa take da suna mahangar matasa insha Allah ta'ala za mu kasance a yau a cikin wannan shiri da wasu daga cikin manya-manyan matasa da muke tare da su kai tsaye a yanzu wato malam ibrahim aliyu abubakar da yake hannun dama na malam ibrahim muna maka barka da kasancewa tare da mu barka da assalamu alaikum wa rahmatullah a ɗayan bangaren nawa kuma ina tare da malam nuruddin lawan zinatu malam nuruddin barka da kasancewa tare da mu assalamu alaikum wa rahmatullah masu kallon mu da sauraron mu insha Allah ta'ala a yau za mu tattauna akan wato maudu'in da zai magana game da muhimmancin gina rayuwar matasa babu shakka matasa su ne fitilar al'umma kuma su ne wa'anda idan suka gyaru za a iya cewa al'umma ta gyaru idan suka lalace Allah ya kiyaye za a ce al'umma ta lalace ah, saboda haka za mu taɓa alli akan wannan al'amari na wato makomar matasa ko kuma mu ce muhimmancin gina rayuwar matasa a cikin al'umma malam ibrahim bari mu fara da kai me za ka ce akan wannan maudu'i da za mu tattauna a yau ah, assalamu alaikum wa rahmatullah ah, Wannan maudu'i ne wanda yake eh, babba mai girma wanda a matsayina na ɗaya daga cikin matasa tunda shekaru ba su fita daga cikin matasa ba. Na'am da saura sosai. <laughs> Har yanzu da sauran kuzari kuma watakila ba a samu an shiga ba. Na'am. <laughs> ta tunda suna cewa kamar shekarun matashi yana farawa daga shekara 19 ko 15 har zuwa 40 mm. to matashi mm. ana samun shi a irin waɗannan shekarun sannan kuma za ka same shi mai kazar-kazar ne a jika sannan kuma akwai ƙoƙari wajen kawo waɗansu al'amura wanda wanda shekarun suka ja ba za su iya kawo waɗannan ko aikata irin waɗannan abubuwan ba alal misali kamar irin za ka samu matasa irin daga kan shekara sha biyar zuwa sha tara shirin za ka same su wani lokacin idan suna aikata wani abun da gaba tsoro a tattare da su wanda shi babba watakila wanda shekarunsu suka ja za ga yana ɗar ko kuma yana ganin wannan abun da suke aikatawa zai iya jefa su cikin wani hatsari ah, to kaga matashi a wannan lokacin ana samun shi eh, da zafin kai <laughs> kamar yadda mana kansa yana fusga ke da sai yana <laughs> fusga now za ka same shi ah, zai iya kamar tasowa wanda ya girme shi da shekaru masu yawa zai iya taso masa idan ya faɗa mai magana yana ganin kamar wannan ba wani abu ba ne ba don ya yi wani abu ko irin dai irin shiga ta cikin nau'i tsarinsa matasa in ya ga suna aikata wasu abubuwa kamar irin na wasanni zai shiga ko wani salo na burgewa kamar irin shiga da za ka ga matasan yanzu wasu suna yi irin kwaikwayo irin na celebrities irin mawaka ko ko 'yan fim a eh, za ga suna kokari su ma su shiga irin cikin wannan a dama da su ai lokacinsu ne zamaninsu ne to matashi ana samun shi da irin wannan na'am wato dai kullum shi yana so ya san cewa ana yi da shi ko duniya tana garawa da shi Eh, saboda duniya tana fusgasa a wannan shekaru na to Allah ya saka da alkhairi malam Ibrahim Aliyu Abubakar ah, malam Nuruddin Lawan Abu ah, Zina mm. ka ji bayanin da malam ah, Ibrahim Aliyu Muhammad ya kawo kuma kamar ya yi bayani akan cewa uh, matashi shine wanda watakila har ya kai ga arba'in duk da akwai wanda suke ɗaukan matashi a matsayin cewa ma kawai shine wanda wato bai gushe ba yana da tunani kuma yana amfani da damarsa wajen kawo wato abubuwa da za su kawo ci gaba ko kuma abubuwan da za su samar da kyakkyawan yanayi da sauyi a cikin al'umma ban sani ba ko kana da wata wato abin da wata magana da ka iya karawa akan wannan ko kuma wani abin da kake ganin cewa ya dace a gara an bismillah na'am rahman ar rahim wa ala rasulillah kamar yadda babban malami malam ibrahim ne fada shimfiɗa akan wane ne matashi to ni karin bayani da zan yi shi ne shi matashi ana kallon abubuwa ne guda biyu akwai ta ɓangaren girma kamar yadda mala ibrahim ya haddade na shekara daga shekara 19 zuwa shekara arba'in akwai ma ta bangaren tunani wato zaka iya samun dattijo mai matashin tunani to da haka tun da afkar dinsa da kwakwalwarsa irin na matasa ne eh. to sai mu rabu da wannan furfurar da konai sai mu janyo shi ko da bai mu janyo shi ga baki ɗaya ba eh. sai mu janyo tunaninsa sai mu ce wannan tunanin dattijan irin na matasa ne oh. wato na kawo ci gaba da kawo abubuwan da yake maslaha na rayuwa to akwai lokacin kuma da ake lura da yanayi na shekaru wato kamar yadda wasu malaman suka faɗa dukkan rayuwar ɗan adam za a raba ta gida uku ne akwai rayuwa ta ƙuruciya wadda wani ɗan adam bai da fawa a kanta bai da wata sulɓa saboda mafi yawanci ko komai yi masa ake imma iyaye imma wanda suke ɗaukar nauyinsa akwai rayuwa ta tsakiya ita ce mai mahimmanci ita ce rayuwar samartaka da ita ne ake gina rayuwa ta gaba akwai rayuwa ta dattantaka lokacin mutum ya tsufa zai amfani da ita ne akan ginin da ya yawa rayuwarsa ta tsakiya ita ce ta samartaka wato duk duniya ita dai rayuwar samartaka ita ce ginin al'umma da ginin wanda ya kyautata wannan rayuwa yanzu idan ka duba za ka ga kafin uh, malam nuruddin da ka ɗauko magana mai mahimmanci amma kada na manta a gabar da ka ɗauko dinnan ka nuni akan cewa wato ko da mutum ya kai ga fitar da furfura ma'ana mm. shekarunsa sun ja idan har yana da tunani mm. na kokarin kawo wasu abubuwa na ci gaba mm. to ba za a cire shi a mataki na matashi ba ah, ko irin wannan tunani naka shine ya sanya yanzu galibi harkar shugabanci musamman a yankin mu na afirka zaka tarar masu furfura da dattawa su ne suke kan gaba ba su bawa matasa wato dama domin su ma a dama da su ba na'am a wani lokacin ko a wani janibin hakan na iya faru faruwa amma a wani janibin ba haka ba ne mafi yawanci su nan shugabanni abin da ya sa za ka ga suna haka suna tunanin kamar matashi yana da kurutiya da yarinta zai iya kawo wasu abubuwa wanda za su cakuɗa lamarin al'umma musamman rigima yanzu kamar abin da yake faruwa a yanayin siyasa ta turai ana rigima tsakanin ukraine da kuma rasha to mafi yawanci abin da mutane suke faɗa shine akwai kurutiya a gurin shugabannin ta wajen mayar da martani da rashin yafiya da kuma in kamun sai na maka rabbul fi'il kenan yawa to amma kamar yadda wasu malaman suke faɗa shine ko da shi wancan mai murfura ba a kawo shi a da'ira na matasa ba to sai amfani da tunaninsa sai wannan tunanin inda na gina al'umma ne na kawo maslaha da ci gaba al'umma sai a ce to tunani ne wa'annan na matasa ko da shi ba matashi ba na to Allah saka khairi a dai bayanin malam Nuruddin Lawan Zina za mu iya cewa malam Ibrahim kamar yana goyon bayan dattawa su ci gaba da jagorantar al'umma ko kuma su gaba da mamaye kujerun su matasa malam Ibrahim a bayaninsa da kuma yadda ya ɗauko wannan muhimmiyar gaba har ya bada misali da irin abin da yake faruwa a yanzu a kasashen yamma na wato halin da kasar ita ukraine da kuma ita ɗayar ƙasar can rasha suka tsanci kansu a ciki mu a nan abin ba haka yake ba a yankin mu har yanzu kuma baya ne sannan kuma watakila akwai rashin wato ci gaba da kowa yana ganin shi a zahiri wanda kuma yanzu akwai kungiyoyi da kuma wasu da suke maganin cewa kamata a bada dama matasan su zo su dama ko a dama da su tunda ba sa samun damar da har za su kawo soyin da ake ganin ya dace shin kana tare da malam nuruddin akan wannan jawabi nashi na cewa tunanin masu furfura kamar yana ba da gudunmawa wajen samun kyautatawar al'amari ko kuwa kana da wata ta cewar eh, a wani bangaren <laughs> zan ce zan ɗambu bayan shi amma idan aka duba matasa hmm. idan aka ba su dama ta shugabanci za su yi fiye da waɗannan waɗanda suke da shekarunsu sun ja kamar shekara 80 da gani 70 har zuwa 75 matashi kuma za ga ya fito watakila ya gama jami'a yana da digiri har na uku ya san yana da gogayya mm. ya yi karance-karance yana kallon kasashen duniya yadda suke faɗaɗa suke ci gaba idan aka ba shi dama ina ganin zai fi waɗannan masu waɗanda shekarunsu suka ja saboda ba a ba matasa dama gaskiya musamman a ƙasan nan za ga duk na afirka za ga duk madafin ikon da ga duka abin nan ne suke mulkan manyan mutane ne eh. kamar maganar ka da ka ce duka nahiyar afirka in ka duba nahiyar afirka za ga babu wani mai shekara arba'in duka sun wuce shekaru ah, amma idan ka duba irin kasashen yammacin turai da kuma abin za a samu da akwai matasa irin masu waɗannan shekarun amma ba ka ganin su kansa a yankin kasashen turai ah, galibi harkar shugabanci musamman shugabanci na sama mm. ba a fiye ba wa shi matashin dama ba dattijan da ake bawa dama domin watakila irin fusga da kuma rawar kan da shi matashi ke wato fama da shi kamar da ka faɗa eh haka ne amma idan ka duba ga suna kawo su kusa-kusa a jika kamar su ba su wani babban mukami to nan za ga duk su suka mamaye komai hmm. za ga su ne a wajen ba matasa sai dai tsilla-tsilla za ka dinga ganin su can ɗaya can ɗaya amma saɓanin can za ga ana ba matasan dama masu fikira kamar yadda anan muke da su da yawa suna da gogayya za su kawo ci gaba a ƙasa amma sai ga an ajiye su a gefe ba amfani da su eh. to mala ibrahim wannan bayani da ka koro watakila wasu za su so su ji a takaice kafin mu kara haduwa a wani shirin wani sako ko kuma wani sakamako kake so ka isar a ita wannan magana da kake kamar nuna goyon bayan matasa akan su ya kamata su jagoranci al'umma ba da ta ba eh, magana ita ce matasa ba su da wata da in ka duba tsarin mulkin najeriya sai kana da kuɗi sannan mm. za ka shiga ka yi participating ko contest ka zama mm. shugaba in ba ka da uban gida <laughs> sai dai ka zama ɗan kallo yin hmm. shawara ga mu matasa shine mutum kada ya tsaya ya dage da karatu kada ya hmm. tsaya karatu ko hmm. da yaushe zai cimma burinsa nan gaba insha Allah za a zo wajen dai za a dinga karatu za a samu wayewa da ci gaba har a zo wajen a samu damar kuma a tafiyar da mulki wanda yake tsararri wanda al'umma za su ji daɗi kuma su yaba Allah ya saka alkhairi Malam Ibrahim. Ah, Malam Nuruddin Lawan Zina ka ji bayanin da dan uwa Malam Ibrahim ya kawo akan wato ita wannan gaba ta wato irin ah, hanyar da ya kamata a ce matasa sun bi ko kuma gudunmawar da ya kamata a ce an bada wajen gina rayuwar matasa kana nuna cewa dattawan nan kamar sun fi zamantowa ah, wato kamar da adalci ko kuma sun fi zamantowa yardaddu wajen jagorancin al'umma Ah, me za ka rufe mana a cikin daƙiƙa ɗaya kafin mm. mu kai ga rufe shi wani shi to alhamdulillah abinda nake so in ja hankalin matasa kamar yadda malam ibrahim ya faɗa shine mm. ah, kowace al'umma ba za ta samu ɗaukaka da rufin asiri da shahara ba sai ta hanyar ilimi mm. ilimi ne hanya guda ɗaya da ya kamata kowace al'umma ta bi to sai ta samu abin da take so duniya da lahira idan ka kalli matasan mu na yanzu muna da naƙas wajen neman ilimi guda biyun ilimin addini da kuma ilimin zamani za ka ga mutum yana da ilimin zamani amma ya da na addini ko kuma misali ya yi na addini bai yi na zamani ba to wajibi ne in dai matashi baya so a ci gaba da bautar da shi kamar yadda aka bautar da kakanninsa da iyayensa to dole sai ya hada ilimin nan guda biyu islamically ma ka ga in ana magana wanda baya da ilimi ba a magana a kansa wato dole ne matashi ya tashi ya nemi ilimi ilimin nan na duniya da kuma na lahira da shi ne za a fantama da shi a cikin lamarin siyasa kuma da shi ne zai samu ɗaukaka ya rufa kansa asiri duniya da lahira. saka akhiri malam nuruddin lawan zinatu duk da akwai tambayar da ya kamata ne amma duba da lokaci ya halar nasa insha Allah idan mun haɗa shiri na gaba za mu yi tambaya musamman akan harkar ita wannan ilimi muna godiya kwarai gare ku. masu mu da sauraron mu da wannan ne kuma muka zo karshen wannan shiri insha Allah ta'ala za mu daura a shiri na gaba da fatan za ku kasance tare da mu a cikin shirin mahangar matasa mun gode sai an jima assalamu alaikum